ويكون بمنزلة الصبي في قول مالك sai ka ga mahaukaci domin mahaukaci ko mahaukaci a ka ba ni labari ko ka ba ni hukaci kasawa idan a hajjahu walidahu in mahaifinsa ya hajjantar da shi don a zauna da lokaci dan kadan kadan ne a kan ne ba mu tabbas ba ai alwala da shi kila ma ta rai alwala ya riga ka wasu zaki amma dai dole ya zama da kin da ana kusa da wurin ko wani waliyin sai da kusa da wurin amma ya biya masa kuɗi da wata shi a shi mai ki alwala nan bi sallah nan zo mu zagaya a gama mu wuce ko ya ɓace ma saboda jama'a ka rage shi tukuna sannan ka je ku ina filar a wuce a yi sa'ayi da shi a je marwa da shi a gama a yi irin abin da ake yi a kai shi wurin aski a yi wane ne je can an masa bayafinsa ya masa a ya kuna bai man zilatar sobi ya zama kaban yaro kenan shi kawai malik ala na'am a ya kawo kwanciyar da kaban yaro ne kuntu na ce wannan duk yadda ka san yadda aka yi da yaron da mara hankali ba ka shi ba ra'aitul mugma to ga su mamme kila kun tafi Allah ta akwai wanda ke da ciwon ya sobe ya ɗauki dogon lokaci ina ina buhari buharin bulu abin aminu kiri ina Buhari ka ya da bai ciwo amma ga sako da kai ba idan bai da lafiya sai sai sai kwana uku bai magana ba shi ciwon ne ko ɗabi'a ta taya kasu ma ya yi ko yaya dai za ga tashin hankali lokacin da yau ne rashin lafiya nan sai da mamun shi ta zo da zan ta ce a da ma kai kai ciwo hankalin na ya tashi buhari kwana uku ba zubai a zai inda ko kwana biyu ko kamar da zai kwano kan su ne ke rawa ba shi ko yana ji ya shi ne kawai zai yi idan na da mutum da kila na ciwo da gangan yake yi da rawar bari ya zo amma sai sau da shuru a an kashe ne da ajiya sai dai ajiya na su ko abinci mai isa domin lokaci sai yanzu ina ko ka je da shi aikin hajji a sai ta barwa ne ci sai ya nan ba lafiya hmm, ka nemi ka ɗauke shi sai ku aikin to tawafi da kuma da a gefe gefe ko ka nemo wannan eh, tikarin masu yawan tattabe da gadon su da gammo su ya dora shi a kai su zagaya da shi bakwai to an ji wajen nafila ba shi ma ba mai masa nafila tun da yanke yaro ba za masa nafila ba ko shi ko wani su wani mai ba shi ma haka a je a yi sa'ayi da shi a yi marwa haihuwa ne na a gama sannan a kawo kayan ka gida ka ajiye yaya da a yi lafiya zai warke duk yadda za a in ma za ka kai shi asibiti to ka bari sai ka gama yi masa aiki sannan ka kai shi asibiti ka bayar da shi kan ka kwantar da shi sun da shi ne abokin shi ba sa rabuwa sau da kana kowa da kowanne kwariya da ɗan burminta shi ke da sai a kashi ba haka ne za a yi muguma alaihi ke rangin jimari a sabi'inku a sabi sabiluhu sabilul maridi can da aka yi magana shi kawai malik don an yi magana maridu amma ba a yi magana muguma ba ala na tambaya bi kowace an san sana'a shi kuma tambayan ba zari ba يقول ما يساك بلوم الوطر أنت أرأيت المريض تؤمر الله فيها هل يرمي يرمى فيك آه، في تحت دائره يا أيدي فأتا فمانا يوصر أن أكوشي يا بايد الله فيها أشي كنا مريا أكن دوت إخا دوت إخا مكانك يتجيبه من يتجيبه مكانك haka za a yi ko ga ce sai a sake bashi wani dutse sarga dutse shi jifan ya sa a hannun wani shi kenan sai a jefa masa Saka za a yi kafi gari fayar ma anhu a hadar lazi rama fi kafi fi kauli malik kalala ba a rishu kada ni dai ba san wannan ba eh, wannan sai kan ba sani ba walam asma من مالك في هذا شيء بنجي وين ابو حق مالك ولا بن حالي من اهل المدينه بنجي دغوني با حق مال من مدينه قال ولا ارى ذلك لان مالكا رحمه الله قد وصف لنا يا فتامنا كيف يرمي عن المريض ولم يذكر لنا هذا مريض يراد في أجيها قلت فهل يكشف عند الجمرتين الذي يرمى عنه المريض shi maridu dai an masa jifa da idan an yi jifa an gama ba ana tsayawa ba sai du'a'i to shi ma za a tsaya masa ko majuman سيدكو عن أبد وآي نائبا حاق إيها مصر هل يكيه يندل جمرتين الأولى والثانية الذي يرمى عن المريض يكيه عن المريض قال ما سمعت من مالك إيدي بنجيدة مالك با كما في بعد وتفتوى إن بعد مالك با يكب بعد فتوى وكفتيت إيدي بنصر قوي با أما بنصر مالك با أما إنها غني أغاقر حفيه شيئا ولكن أما أرى أن غني أين يكشف الذي يرمى عن المريض شيء ما يجيب مريض إن يجيب يا جماعة إن يوشي سويا في المقام في المقامين لا أظن إحدى الجمرتين قلت لابن القاسم فهل يتحرى هذا المريض shin wannan mariru zai ta hala wakufihi lokacin da suka tsaya a inda yi don misalin an je za a ma jiha kila kana mina ko kana ina ce sun tafi ce ka kwatanta lokacin kila babu waya kila ina ga abubuwa ne don dai don ɗan bayan shi kenan da abin na je a ɗauka ma babu sai ka kwatanta a yanzu ya kai inda ya kan ce za ka ga an ce nisan abu eh, inda sauti ya kai mil ɗaya kenan in kuma zai ne ko biyu ko ka ga da mil biyu kenan to tafiya tsakafaki ya take lissafi zuwa lokaci kamar sai dai ka karanta aya ka baki ka ɗauko aya ka duk ka buga ka buga ka tsallake lokacin za ka ba ta ko sai dai man baka kake kai baya to a haka in yi je lokacin ya yi eh, eh, eh, idan lokacin ya yi zai haka zai yi du'a'i daga jamra zuwa jamra nawa zai ɗauka in zai ka ina du'a'i kai ma nan zina za ka yi amma yanzu duka wannan an samu sauki ya samu ga agogo ga waya yanzu na gama jifa na wurin tsayuwa sai ka cire wannan daga nan ci gaba da du'a'i a yi du'a'i kai ma ka yi irin wanda ake can kowa tun da wancan ana jin tsoron shi ka zama an je na biyu ka gama yanzu mun gama yanzu na wuri kaza sai ka yi du'ayi ka tsaya shi ma ya yi ya yi na ƙarshe yanzu wannan tafiya ce kawai الذين القاسم هو كذا كذا فهل يتعرى هذا المريض حال وقوفه إن عنه عند الجمرتين وانت من يشي الأزهر وانا شي سعايا اخوي ويا مامي خوتوكو da cewar da kaza da kaza ala ai fare da hu kama ya ta'arra al ghani an wa yakbiru kala ma sami'tu min malik ni ban ji daga malik ba ai na fihi shay'a walakin ara hada hasana amma fa in an yi haka na ga wannan na da kyau مثل التكبير دي في رمله كمان جئ كبرة دي inda kuwanku inda inda jimari ta hayyano zai jira dalika fil wakati da ya na kuma هل يتعرف يتعين نيبا ما كايد نان تونا آه، ايه كل بلغة نعم هل يتعرف مو ايه ان زوباتين يدناو ايه إلنا ايه أنت نقول آه مدوّن علينا نه me jirmin son sanatun nabawiya ne ya tahara ya ta ya me kace muna muku ya ta shi kwana shi ta yi ne ai ne ne yana jira lokacin abin nan la ya zo ga ta ba ba ma illa